kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Bayern da kwallo biyu da nema yayin da Atlantico Madrid ta doke Liverpool na kasar Ingila da kwallo biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki daya da daya a wasan cin kofi na Audi Cup na shekara 2017 ita ko Manchester United a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya ta doke Sampdoria da kwallo biyu da daya Gel Santi kuwa ta sha kashi a hannun Porto ne da kwallo uku da ɗaya yayin da Yobil Town ita ma ba da daɗi ba a hannun AFC Bournemouth da kwallo uku da ɗaya. Southampton bata siraka bata ji da daɗi ba a hannun FC Augsburg da kwallo hudu da babu yayin da Real dole ta doke Leganes da kwallo ɗaya mai ban haushi. Toledo kuwa ta samu nasara ne akan Raya Balkano da kwallo biyu da ɗaya. Zaragoza ta sha kashi a hannun Villarreal matasa da kwallo uku da ɗaya yayin da Bogus ta doke Bilbao Atletico da kwallo biyu da ɗaya. Ita kuwa t 1965 sun tashi sifili sifili tsakaninsa da Espanyol yayin da Wolfsburg ta samu ta sha kashi a hannun Newcastle newcastle da kwallo uku da ɗaya a wasan neman gurbin zakarin nahiyar turai ko champions league a jiya kungiyar kwallon kafa ta csk moscow ta samu nasara akan Eton da kwallo ɗaya mai ban haushi. Apple ta sa kungiyar kwallon kafa ta Bitarol ne da kwallo hudu da nema yayin da Istanbul ta doke Club Braga da kwallo biyu da babu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Victoria pezan ta sha kashi ne a hannun steve Butchers da kwallo hudu da ɗaya yayin da Young Boys ta samu nasara akan Dynamo keep da kwallo biyu da babu. Ludaras kuwa ta samu nasara ne akan Haful Viya da kwallo uku da ɗaya yayin da Ayas suka tashi canjaras tsakanin tsakaninsu da da Nancy biyu da biyu ita kwa kunye kwallon kafa ta Rosenborg ta sha kashi a hannun Celtic ne da kwallo ɗaya mai ban haushi Legia wa ta samu nasara akan astana da kwallo ɗaya mai ban hauri sai kuma a yau wasan neman shiga gasar cin kofin European na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta Greenland za su fafata da Dynamo Dinamo Zagreb yayin da Sparta Praha za su fafata da Krina ita ko kungiyar kwallon kafa ta zane za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Yehuda Tel kungiyar kwallon kafa ta Alexandra za su barje gumi da Astara Guigu yayin da fana bace za su barje gumi da Stormgrass ita kuwa atletic za su fafata ne da dinamo bucharest kungiyar kwallon kafa ta rizom birok za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta everton jack za su fafata da psb yayin da ostenda za su warje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Olympiakon masin a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasara akan mls all star da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya boca junior ta doke villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da a yau din kungiyar kwallon kafa ta real obedo za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta deportivo a wasan sada zumunci ita kuwa lenense za su fafata ne da atlantico bilbao matasa a tarayyar nigeria kuwa kano filas za su karɓi bakuncin rivers united ne a wasan kwante da ba a yi ba na mako na 27 na nigerian professional football league premier league na shekara 2016 zuwa 2017 za a buga wasannin ne da misalin karfe 4 a filin wasa na sani abacha da ke kofar mata a kano idan muka dawo bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa shahararren dan wasan gaba na gefe na kasar brazil mai takale da kungiyar kwallon kafa ta barcelona neymar ya amince zai koma kungiyar kwallon kafa ta PSG daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona akan zunzurutun kuɗi har euro miliyan 222 kimanin fan miliyan 192 Neymar zai kasance dan wasa wanda ya fi tsada a fagen tamola a duniya a yanzu haka dai Neymar zai ke karban fan dubu 515 ne a duk sati a matsayin albashi ya kasance a zai ke ansan fan miliyan 26,800 a duk shekara in an cire kudin haraji da zai ke biyar kasar neman wanda ya zo kungiyar kwallon kafa ta barcelona a shekara ta 2013 daga tsohon kungiyarsa ta santos na kasar brazil ya buga wasanni wa kungiyar kwallon kafa ta barcelona har guda 126 inda ya zarara kwallo a raga sau da takwas kuma haifafen dan kasar brazil ne an haife shi a shekara ta 1992 inda yanzu haka yake da shekaru 25 a duniya tuni dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi masa fatan alheri a tafiyarsa zuwa psg ta kuma ce za ta yi amfani da kuɗin da ta sai da ɗan wasan ne wajen sayan 'yan wasa guda biyu inda za ta take buƙatar sayan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Eden Hazard da kuma ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Liverpool mai suna Philip Coutinho huta lafiya.